masu karin magana na cewa gora a miya hmm, to da magana kika zo a bakinki ƙwarai kuwa maimuna to hmm. maimuna kuma ta yi ba dai ta koma gidan mijinta ba kin san ta siyar da da inata ta ban mata wai da gaske ne kin siyar da gadon da inarki ta mutu ta ban miki dan allah da gaske ne wannan maganar ke ko don Allah ina kika ji wannan magana hmm. kin san fa labarin duniya baya buya kiwon mutum ake yi yanzu ba dabba ba kin san me matsalar kawai yanzu mu je mu same ta ko ta halin kaka ta baki kudin ki kuma wallahi duk yanda za ta yi ki kafe dole ma sai ta bada kudin ban gane ba maimuna ai dama ba za ki taɓa ganewa ba har sai da jaki yayi kaho tukunna wai mai muna menene na tafiya cikin duhu ki haska kowa ya ga haske mana dama shi haske ai na masu sa ran rahama ne shi ko duhu dama hanyar munafukai ne to ni ba ban gane wannan lamari ba wa an yamma da kare idan kun ba hanyar ba ai dama haka ya kamata tun da dama gabas ake yi da rago ingantaccen hadisi ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake faɗa mana muke harshen mu domin idan ba muke harshen mu ba zai kai mu wuta kuskure ne ka dinka yawo kana yayata abin da mutum yake aikata wanda ba mai kyau ba wanda ko da a ce ganin ne mai kai a cikin irin wannan halin da ka to bai kamata ka dinka shi na hawa ne ya ji ba wace bakin ki baya mutuwa ne a to ai gaskiya ta faɗa yanzu dai in ba damuwa ku ba mu minti kasar da gabatar da kanmu akan hanyar to ai hanya mahaɗa ce nan bai kamata a kushe ta ba <laughs> Aisha war jini uwar jini tsakar gida wallahi sai ma fara tasawa a cikin gidan nan kin fara wayo za ki san cewa ke yan tsakar gida ce a cikin gidan nan yar tsakar gida yar tsakar gida